wa malihi fi sabilillah yake siyayyen mutane shine mu'mini da yayyaki da da kansa da dukiyarsa a cikin tada addinin Allah ma'ana yace wani babi da yake bayanin hukunci ko yake magana kan wane ne siyayyen mu'minai sai ce siyayyen mu'mini shine wanda ya yi imani da Allah da manzansa da mala'ikunsa cikin harkannan imani duk sa'annan bayan imani ya biyar da imani kuma ayyuka na gari shine yayi jihadi da kansa takobi na tsaran takobi in ta kama hannu da hannu ko ko a'a da dukiyarsa ya ciyar ko ya yi da dukiya ko da kansa ko ko ya yi duk baki daya ya ciyar da dukiyarsa a cikin da addinin Allah nan kuma in ta kama a je a yi jihadi ya fito da kansa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa fitowa ya da kansa wa qawluhu ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhan ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وانا آية لجتكين سورة الصف imam al-bukhari ya dauko wannan aya haka ya daddatse sura a gaba kuma zai zo ya kawo wata aya a cikin wannan sura cikin bayanin fadalan jihadi wannan suratul saff ne take karantarwa har aka har aka saka mata suna suratu saf ai ina ma'ana suratu saf menene saf sahu ma'ana sahu dan matukan muhimmancin sahu har sura aka saukar da sunan saf shi yasa sai mu gyara sahun mu a cikin sallah mu gyara sahun mu a cikin jihadi mu gyara sahun mu a cikin komai to saboda muhimmancin wannan sura saboda muhimmanci sahu a cikin sallah a cikin shari'ar musulunci a cikin jihadi a cikin komai sai an yi cikakkiyar tsari cikakkiyar tsari sai an yi cikakkiyar biyayya da fa'a in ba haka ba rayuwa sai ta zamo ba sai ta zamo babu shugaba babu wa'in ake shugabanci babu umarni sai al'amari ya zamo hayaniya da harguwa sai kowa ya waye gari ya samu kansa cikin halin da kowa yake gani to mu koma farkon suran mu gani a hankali ana tafiya ɗaya bayan ɗaya a ji menene wannan sura take karantarwa قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يتي سبح الله سبح لله أي سبح الله ma fi samawati wa ma fil ardi duk halittar da ke sama da kasa suna tsarkake Allah dan Allah ce wa inni in wa inni shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbiha سبح لله ما في السماوات والأرض duk halitta sama da kasa suna karkace Allah madaukakin sarki yasa in kaga dama ka yi in kaga dama ka bari dan kanka ba abin da zai rage Allah madaukakin sarki ba abin da zai kara zai kare Allah madaukakin sarki kai ne alherin amfanin wannan ke zai dawo a kanka menene tasbih at-tasbih shine ne mutum in ya fada ruwa yaya yake yi yiwo kina ke sama tasbih tasbihi shine ne da Hausa iyo to mana iyo din ba iko ba na abin iyo ba to duk sa'an da mutum ya samu kansa cikin ruwa yana iyo menene yasa dayan abu biyu in ma zai halaka yana faman ya fitar da kansa mm. ko ko a'a yana wanke datti gabarin jikinsa dayan abu biyu ba shi bane to haka tasbihi lokacin da kake tasbihi kana tsarkake kanka daga barin datti daga barin zinubai kana roƙon Allah madaukakin sarki ya tsamakar da kai ya tsira da kai daga barin halaka shine ma'ana at-tasbih subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi da harufa guda shida din dan babu wani halitta sai da yake tasbihi فلولا أنه كان من المصدقين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لأن التي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم حال كسنتي وان الله ما يوكشين سركي شيني العزيز بوايا سركي الحكيم من حكمة duk abin da kaga Allah ya yi da hikima sai dai kai ka fahimta ko baka fahimta ba ya ayyuhal ladina amanu bayan Allah ya ce duk halitta suna karkace shi sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya lima taquluna ma la taf'aluna Allah madaukakin sarki ya bai wannan yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya lima taquluna ma la taf'aluna dan menene kuke fadar abin da ba ku aikatawa fadar abin da ka aikatawa ɗayan abu biyu ne in ma labaran da suka wuce sabanin yadda yake kai ƙarya kenan ko ko a abin da zai zo gaba ka ce za a yi kaza za a yi kaza nan ka ki shine Allah ce lima taquluna dan me kuke fadar da ma la tafaluna da ba ku aikatawa kabura makkan inda Allah an taqulu ma la tafaluna kabura maktan wal maktu al maktu al bughdu wal karahiya wal karaha yace kabura maktan inda Allah ya isa ya kai matuka ya kai iyaka a cikin abin kyama abin kiyayya haka kulu ma la tasaluna ko fadi abin da ba ku aikatawa ma'ana duk sa'an da mutum ke fadar abin da baya aikatawa sai Allah ya saka kiyayyasa a zukatan mutane mun gane ko sai da matarsa ka faɗa ka ci cikawa ka yi alkawari ka ci cikawa sai ka gabata ganin girmanka kai ne shugaba su ne mutanen kaza ka faɗa ka ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza har a gama shekara ba a ga ko ɗaya ya yi ba ba yadda za a yi ka samu karbo a cikin su ko da suna so ko ba su kabura maktan inda Allah ya isa kabura yace kabirtu bi kasril ba'i fi sinni wajibu wa fil jismi wal ma'ana kaburtu bi dhammiha mun gane ko kabura maktan ya isa ya ya kai matuka a abin kyama menene wannan an ta kunu ma la taf'aluna ku fadi abin da ba ku aikatawa sa duk shugaba da yake son ya samu mutane ya samu karbuwa wurin jama'arsa in ya tsaya ya ce ga za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kan a ce kaza a ga abubuwa na tafiya amma duk sa'an da aka faɗa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ba a ta san majara ko ɗaya ba a ciki shi ke nan kawaye gari sai Allah ya fitar da karbuwa a cikin zukatan mutanenka duk dabarar da kai ba za su so ka ba wannan ya zage ka wannan ya faɗa wannan ya cuta, wannan menene haka siyasar rayuwa ta ce, tun daga farko har karshe tun daga shugaban kasa har minista har gwamna har malamai har kowane ne har kai da matanka a cikin gida ka gwada ka gani in kuma ka zama shugaba ko mai gida mai fada da cikawa za ka ga yadda Allah zai sa kwarjininka a idanun mutane a zukatan mutane kabura maqsad inda Allah an ta kulu ma la taf'aluna wa inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi mutafarriqin inna Allah يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص Allah maɗaukacin sarki yana son waɗanda ke yaƙi cikinta da addinin Allah halin karkashin tuta ɗaya, sahu ɗaya, saffan wahidan yake, bai ce sufufan mutafarrika ba. wannan karkashin tutan kungiya kaza wancan karkashin tutan kungiya kaza wancan abin da ake so duk baki ɗaya kungiyoyi a narki a zamo cikin karkashin tutan la ilaha illallah muhammadu rasulullah a samu shugaba ɗaya limani ɗaya yace hayya alal jihad wallahi sai kun ga mamaki a cikin duniyar nan Allahu akbar amma har aka zama mutane sun kekkece sun farfarke sun wargaje sun yi mai wannan yayi haka wannan yayi ta kenan kun ba arna kafirai dama su ci karansu ba babbaka ba ku da yadda za ku yi kuma إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا مفهوم الموافق مفهوم منطوق الكلام في كنا الله ينا سوى عندك ياكي كركشي توتا مفهوم المخالفة فا الله بايا سوى وإن لباسا حتى كنسو ka ce su jini ne ɗaya da wani bulo a ɗora bulo kan bulo suna ƙarfafa juna wa in qala musa li da Allah madaukakin sarki ce Allah yana son masu yaki dan da addinin Allah sai ba mu labari cewa annabi Musa fa da annabi Isa su ma sun kadaita Allah sun yaki a cikin kadaita Allah madaukakin sarki kuma ga abinda suka hadu da shi yasa ba ka da hujjar da zaka ce kai kana kira zuwa addinin Allah ka zauna lafiya a kyale ka wannan bai rage ka wannan bai sagome ka wannan bai fada ba ka da hujja ba ka da illa zaka yi wannan وإن قال موسى لقومه واذكر إذ ساءت قال موسى لقومه يا محمد صلى الله عليه وسلم تبع الأمم كلابار النبي موسى cikin labaran annabi Musa menene zaka faɗa musu ka tuna lokacin da annabi Musa ya ce ma ya faɗa ma mutanensa ya kauni ya ku jama'ata ya ku mutanena lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum dan menene kuke cutata dan menene kuke min azaya dan menene kuke bata min dan menene kuke wulakanta ni wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaykum alhalin wa tabbas kun sani kun tsakankan cewa ce ni ce wa ni manzon Allah ne zuwa gare ku falamma zabu yana cikin cutar da suka yi annabi Musa اجعل لنا إلها كما له إيه سكتي سكتي كذا كذا سكتي إن هؤلاء قائلون اذهب فقال أنت ربك فإن هؤلاء قائلون annabi Musa yana da kaza-kaza cikin al'aurarsa suka ce babu irin barnan da basu fada ba cikin annabi Musa Yahudawa kenan duk sa'an da zaka yi hulɗa da Yahudawa to ka zage dan sai ka san cewa ka shiga aiki falan ma zagu yayin da suka karkata gabarin gaskiya gabarin imani gabarin aikin alheri gabarin shari'a azaban Allah qulubahum sai Allah ya karkatar da zuciyar zukatan su gabarin shirya, wallahu la yahdi al-qaum al-fasiqin saboda Allah madaukakin sarki baya shiryan baya shimfida mafasikai hanyar shirya alabashin su shiriyu sai aka yi mukarana tsakanin manzanci annabi Musa da manzanci annabi Isa annabi Musa haka ya fara yace lima tu'uduna li wa qad ta'lamuna anni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum annabi Isa kuma fa yace wa in qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila katina lokacin yayin da annabi isa ya ya bani isra'ila ya ku ’ya'yan annabi yakuba su ne bani isra'ila kenan inni rasulullahi ilaikum me yasa bai ce ya tsale kauli ba ya kauli saboda shi ba shi da dangantaka a cikin su ai aike aka yi akai da aka yi aika shi akai zuwa gare su inni rasulullahi ilaikum tabbas ni manzon Allah ne zuwa gare su musaddiqan ba baina yadayya halin kasancewa na ina gaskata littafin da ya gabace ni shine ne التوراة لتابع النبي موسى معنى النبي عيسى يا جكة التوراة فأنا قال الجيلان بيزول زورشي فأنا يجكة القرآن دا أشياء كريستيان سنة دا هنكلي سيسو جكة التوراة تجكة إيادة تجكة إنجيلا تجكة إنجيلا فأنا سجكة القرآن سو سامو أوكاكا كينا ورن الله أنا بانا ومنزلنا وكينا سجكة amma sun ka ce a'a مصدقا لما بين يدي من التوراة لقى التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه اسمه أحمد na gaskata da littafin annabi Musa wa musaddikan wa mufa wa kuma ina yi muku bishara bi rasulin atabir rasuli nakira huna wa nakira galiban ma tahtaju ila alwasf برسول عظيم كريم محترم عزيز wani manzo mai daraja mai ɗaukaka abin girmamawa daga Allah manzo Allah kenan ya zai zo min ba'adi daga bayana wa fi qira'atin min ba'adi ismuhu Ahmad sunan shayabo Allahu akbar sunan ki Ahmadu sunan ki mashayabo ko shayabo ko ko abin yabo Allahu akbar

ma'ana sunan shi Ahmadu in ma ka ɗauka sunan shi Ahmad shikenan sunansa Ahmadu ko ko a'a sunansa mashayabo ko ko a'a mai yawan yabon Allah madaukakin sarki da gode ma Allah shine farkon sunan manzon Allah kafin Muhammadu Allahu manzon Allah yana da suna a cikin at yana da suna a cikin Injila haka a cikin al sunan shi Muhammadu alaysa ba haka bane annabi Isa ya fada wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad sunansa mashayabo ko mai yawan yabon Allah da ya yabi Allah da yawa sai Allah ya zabe shi ya mai da shi Muhammadun abin yabo haka ranar haka ya faru a duniya haka ranar lahira ceto in ta faru ta tashi sai manzon Allah ya zai fadi yi sujada gaban zatin Allah madaukakin sarki fayulhimuni bi mahamida yace sai Allah ya min ilhami da yabo da godiya da da ban san su ba sai ya dinga yi sai Allah ya ce ka daga kanka ka roka me kake so sai a bashi ceto in ya ceto fa asbaha muhammadan sai a waye gari ana yabon shi Allahu akbar ahmadu asbaku min muhammad wa mubashiran bi rasulin yati nan ba ismuhu ahmad to da a ce din littafin Allah da ya saukar babu labarin manzon Allah madaukakin sarki sai cikin alqur'ani alqur'ani ya fi duk wani littafi da Allah ya saukar ba haka bane saboda um, wanda aka saukar ma alqur'ani ya fi duk wani manzo da Allah ya aiko da a ce babu wata hujja ta manzanci manzo Allah sai wannan ya isa hujja akan ɗan kiristan duniya duk baki ɗaya haka Allah ke Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah ma'ana ya ku kiristan duniya Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw 'ala al-kuffari ruhama wa bainahum tarahum ruk'an sujada ya ku turawan duniya ya ku mutanen gabas gabashin duniya ya ku mutanen eh, eh, kirista da yahudawa da nasara da masu shiyoyiya da masu kuma dukkan ku baki dai Allah ce Muhammadun Rasulullah duk wanda yake Muhammadun laisa rasulullahi yayi ƙarya wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati yayin da annabi Isa ya zo musu da hujjoji ko yayin da manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da hujjoji قالوا هذا سحر مبين sai suka ce ai wannan sihiri ne bayyananne wa man azlamu wane ne min iftara ala Allah al-kadhiba sama da wanda ya kirkira ƙarya ya dangana ga Allah madaukakin sarki wa huwa yud'a ila al-islam wa fi qira'atin wa huwa yad'i ila al-islam shi kuma alhali kasancewa ana kiransa zuwa musulunci wallahu la yahdi qawma zalimin Allah madaukakin sarki baya kiriyar baya yi wa azzalimai muwafaqa ala batin su kirmi yuriduna liyutfi'u nurallahi wai so suke su kashe su butar da hasken Allah su rufe hasken Allah madaukakin sarki nurallahi aka ce alqur'ani aka ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka ce shari'a aka ce shari'a duk baki ɗaya ma'anar ɗaya bi afwahihim da bakunan su suke son wai su su rufe su kashe hasken Allah madaukakin sarki wallahu mutimmun nurahu wallahu mutimmu nurihi Allah madaukakin sarki shine zai cika haskensa shari'ansa walau karihal kafiruna ko da kafiran duniya duk sun ki bata lokacin su saboda me yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li ala din kullihi wa law kariha al mushrikuna shine wanda ya aika da aiko manzansa bil huda da kiriya wa dinil haqqi da addini na gaskiya li ala din dan ya yadda da shi ya daukakar da wannan addini akan addinai duk baki daya wannan baya nuna cewa ba zai zai kauda addinai duk a'a suna nan amma Allah ya ɗaukaka addinin musulunci akan walau karihal mushrikuna ko da dukkan mushrikai da munafikai da azzalimai da ajjairai da jairai da fasikai duk sun ci Allah madaukakin sarki ne zai dauka addinin sa sa'annan sai aka ce ya ayyuhan ladina amanu wannan aya aka ce ta sauka ne lokacin da Usmanu dan Maz'un yace ya manzo Allah ka bani izini in saki matata haula ya je kuma ya yi makarsa ya abin nan ya fitar da mazakutan kansa yadda ake na dabbobi zai zama baya sha'awar mace sa'an nan ya kama azumi kullum sallah dare abin da ya nema kenan ko نزلت في عثمان بن مزعون وذلك أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا من ذن الله لو أذنت لي فطلقت خولا da ka bani izini in saki matata haula wa tara habtu in je in rahbani yaji waqta saiti wa haramtu lahama in in haramta maka yana jin daɗi wala anamu bilailin abadan bacci dare ya kare kenan wala usiru bi naharin abadan kullum azumi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna min sunnati an-nikah wala rahbaniyata fil islam yace yana cikin sunnata yin aure yasa jama'a su yi aure saboda manzon Allah yake fa man raqiba an sunnati falaysa min wanda ya bar sunnata ba cikin jama'a إنما الرهب إنما رهبانية أمتي الجهاد يتي رهبانية الأمة من الله يأتي أتكين تارا الدين الله وخصاء أمتي الصوم كشي ذاك دندك كان كويدا باك دم زابوتا أكشي كي أزلي فإنه له وجاء ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم من الله كي كدك حرم تامك وكداء دان أبين الله يحلت تامك wa min sunnati anamu wa aqumu manzo Allah yake yana cikin sunnata ina bacci wani bangaren dare wani bangaren kuma in tashi in yi bauta wa aqumu wa uftiru wa asumu wata rana ne azumi in ba cikin azumi in ba cikin ramadana bane wata rana ne azumi wata rana kuma na sha فمن رغب عن سنتي فليس مني وان يبر سنتا باشي cikin al'ujama'ata Sa'an nan sai Usman dan Mazuni din ya kara cewa wallahi na rantse da Allah lawajitu ya nabiyallahi ayya tijarati ahabbu ila Allah fa tajiru fiha na rantse da Allah da na san ya manzo Allah wace irin ka wani irin kasuwanci ne wace irin tijara ce Allah ya fi so na je na yi wannan tijara sai Allah madaukakin sarki yace kuna son ku san tijara da ta fi daraja kuna son ku san kasuwanci da yafi riba kuna son ku san kwangila mai albarka yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah madaukakin sarki da manzansa hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim kuna son na shiryar da ku na nuna maku na gwada maku wata wani kasuwanci wata tijara wata kwangila wacce take zata fitar da ku za tsirar da ku daga barin azaba mai radadi wace irin tijara ce wannan sai ya ce tu'minuna billahi ai aminu billahi الخبر جاء الامر جاء على صيغه الخبر اي كبا da gaskiya da Allah wa rasulihi da manzansa wa tujahiduna fi sabilillah ku yaki a cikin tada addinin Allah bi amwalikum da dukiyarku wa anfusikum da kawunanku sai ya fara bi amwalikum saboda lokacin da za a yaki bukatar da ake yi na kudi yana da matukan yawa yana da matukan muhimmanci sai yace wato jahiluna fi sabilillahi bi amwalikum da dukiyarku ku yaki a cikin da addinin Allah makaranta za a gina masallaci za a gina rijiya za a haka mutane makamai za a sai masu mayaka ne za a shirya su a tare da musu abin da za su je yaki duk wani abin da ya danganci da addinin Allah yake bi amwalikum amwalikum ko ya ce bi ina ma'ana bi amwalikum in ka fitar da zakkanka sai ka je ka nemi talakawa ka ba su su sai abinci su ci ana bukatan wani abu na tada addinin Allah ka kire amwalikum amma ka fitar da zakka ka je ka ba malamin tsubbunka ya eh, saboda yana yi ma tsubbu ma'ana ka ɗauki dukiyar talaka ka je ka biya bukatar kanka bi amwalikum da dukiyarku wa anfusikum da kawunanku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna shine abin da yafi muku alkhairi in kun san haka yaghfir lakum jawabul amri kenan tu'minuna billahi ay billahi in tu'minu billahi yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku wa yudkhilukum jannatin ya shigar da ku aljannata kai ko ku gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anharu ruwan na gudana a karkashin benayensa wa masakina tayyibatan da kuma mazaunu wajen zama da tsarkaka masu kyau في jannati عدن a cikin aljanna ta abin da ake nufi da aljanna kenan ta zama matabbaciya in ka riga ka shige ta kai da ɓaci rai faufau har abada in ba haka ba duk wani ofis da kake ciki a duniyar nan duk wata kujera da kake kai duk wani makami da kake duk ko menene wata rana za ku rabu za ka baka ko za ka bar duk abin da kai duk abin da kai wata rana za ka bar wannan makami ko ko ya barka amma aljanna fa yake fi jannati adni zalikal fawzul azim wancan shine rabo mai girma wa da wata zaraba ka kuma tuhibbunaha na santa nasrun min Allah taimako daga Allah maɗaukacin sarki wa fathul qarib da buɗe makusanci wa bashiril mu'minina kai wa mu'minai bi albishir يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تكبر قسيا الله كونوا أنصار الله كزموا ما ستيمكا الدين الله kama qala isa ibn maryama kaman yadda isa ɗan maryama yace lil hawariyina ya fada ma hawariyawa man ansari ila allah wa ne mataimaki na zuwa ta da addinin allah قال sai hawariyawa suka ce, na nu ansarullahi, mu ne masu taimaka ma addinin Allah fa amana sa'ifatu min bani isra'ila sai wata ƙungiya cikin bani isra'ila ta ba da gaskiya wa kafara sa'ifa wata ƙungiya ta kafirce menene ya zamo natija wa ayyana allazina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirina Allah yake sai muka karfafi muka taimaka wa waɗanda suka ba da gaskiya akan kafirai sai suka rinjaya akan a takaice shine wannan aya da yake hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أن كربو daga Abu Sa'id al-Khudri Allah kara masa yadda yake an tambayi manzo Allah kace ya Rasulullah ayyun nasi afdalu wane ne cikin mutane ya yafi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله ترى دا إن شاء الله ثبت أغريفه مؤمن يجاهد في سبيل الله مؤمن معنى dama duk sa'an da Allah ya zance imani sai ya kawo al'amalu salih yace mu'mini yujahidu fi sabilillah yana yaki a cikin tada addinin Allah bi wa malihi da kansa kuma da dukiyarsa qalu thumma man sa'at annabi kace sa'annan sai kuma wa qala mu'minu yace sai kuma mu'mini shi abin min ash-shi'abi yana kan dutse ko wani kogo ko wata hanya a cikin duwatsu ma'ana ya guje ma mutane saboda fitinin yawa yattaqillaha yana tsoron Allah madaukakin sarki yana yin farillan da aka wajabta masa yana kauce ma abinda Allah ya haramta masa waya yad'un nasa min sharrihi ya hutashe mutane daga barin sharrinsa ma'ana mu'mini wanda yake ya kauce mutane baya son duniya kun ga tasawufanki ta gaskiya kenan ko wanda yake ya guje ma duniya yaje wani wuri yana bautata ma Allah sa'annan baya cutan bayin Allah shine ce waya da'un nasa min sharrihi kada ka saka ma mutane fitina ko komin iliminka komin dukiyarka komin mulkinka Allah baya son ka saka fitina tsakanin musulmai قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سيد بن المسيب أن أبا هريرة قال أن كربودة أبو هريرة أن كرم سيداتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من ظن الله إرادة من شأن الله ثبت أغريتنا فداتي ومثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله مثال kwatankwacin wanda yake yaki a cikin tada addinin Allah sa'annan sai kawo jumla mu'tarida Allah shi ya san wanda ke yaki dan tada addinin Allah kama salis fa'ili alqa'ili kaman wanda yake azumi ne tutur wanda yake sallar dare kullum wa tawakkala Allahu lil mujahidi Allah ya lamunce wa wanda ya je jihadi yaki dan da addinin Allah fi sabilihi aka kashe shi a ciki bi an tawaffahu in Allah ya kashe shi a ciki ko Allah ya cika masa alkawari an yudkhilahu aljanna in an kashe shi Allah ya cika shi aljanna aw yarji'ahu saliman ko ya dawo gida lafiyayye ma ajirin aw ganimatin ya samu lada ko ban yaki wannan duk hadisai ne da suke karfafa fadalan jihadi babu yadda za a yi sai a yi jihadi don a tsarkake al'umma daga barin azzalimai fajirai kafirci wannan barna da ake a ban kaza sai an yi jihadi Allah ya tabbatar da tutan jihadi amma wannan ballagancin rayuwa da munafinci da kakkiyanci da kowa ke yi ba abin da zai gyara shi ba abin da zai tsarkake shi sai ne sai jihadi jihadi kuma karkashin mai ake karkashin tutoci ƙungiyoyi. karkashin cuta ɗaya la ilaha illallah muhammadun rasulullah shugaba ɗaya ya ce hayya alal jihadi shikenan باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء yace babin da ke bayanin hukuncin mutum ya nemi nemi ayi jihadi ko ya roki Allah maɗaukace sarki ya azurta shi shahada ma'ana mutum sai Allah ka azurta ni shahada Allah ka sa in samu shahada a cikin da addinin Allah aka ce na na harka ce ta ji sayyidina Umar yana roƙon Allah yana cewa Allahumma arzuqni shahadata fi sabilika wa mautan fi baladi rasulika sai na na hafsa yarsa ta yi mamaki yaya kuma abba ya haka zai yi ai yanzu ba yadda ba yadda za a yi a kawo hari a Madina matsala ta gama kuma kai ne Amirul Mu'minin kuma kana cikin Madina yaya za a yi kai a cikin Madina har a kace ta aski ma'ana sayyidina Umar ya ne wa'an sabuwa guda biyu kusan a lokacin ba za su ba za su yi ba daya ba zai yi ba yace Allah ya azurta masa shahada sa'annan kuma ya azurta masa ya azurta shi mutuwa a cikin tsaibatu ba warzuqni allahumma arzuqni shahadatan fi sabilika wa mautan fi baladi rasulika da mutuwa a cikin kasar ko garin annabi manzanka shine ita ce madina kenan wa atyabul aishi lana fi taibata fi zilli maulana nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa sallam yasa yake fazarha wa sharriq la yaqirru bika al-gharb to sai kai mamaki yaya za a yi a ce khalifatu khalifa muslimai zai mutu a madina kuma ya samu shahada to da yake da gaskiya sai ibn Umar ya nemi haka sai Allah ya azurta shi wa qala umar sai ibn umar yake urzukni shahadatan fi baladi Allah ka azurta ni shahada a cikin kasar ko garin manzanka sallallahu alaihi wa sallama to wannan eh, imamu bukhari yake babu du'a idin jihadi والشهادة للرجال والنساء da neman shaida mutuwan shahada maza namiji zai iya nema mace za ta iya nema sai ya kawo kissan sayyidina Umar wannan sai ya fita to ina mas'alar da za ta fitar da shi dangane da yake wani nisa'i da mata shine kawo kissan um, eh, um eh, sai kawo kissan ah, ummu haramin binti hmm. wata mata ce tana cikin maharraman manzan Allah sallallahu alaihi sallama, in manzan Allah ya kai shiga wurinta sai ta bashi abinci ya wata rana sai manzan Allah ya shiga wurinta sai ta bashi abinci ya matan uba da ta dan sami ce ba ta ba manzan Allah abinci ya sai tana karkade ma manzan Allah kansa tana tsaftacewa sai manzan Allah ya bacci zuwa can sai manzan Allah ya farka daga bacci yana murmushi yana dariya sai ce ya manzo Allah menene yake baka dariya sai ce wa'ansu al'ummata al'ummata ce aka nuna min za su hau kan ruwa su yi jihadi sa'annan suna kan karagan mulki kamar sarakuna aka ce an nuna min su kenan a aljanna sai imamun nawawi suka ce a'a sifar kenan a cikin duniya alama ce na cewa bishara ce ta cewa al'umman manzo Allah Allah zai zai yalwata masu sai ce ya rasulullah ud'u Allah ya ja'ala ni minhum ya manzo Allah ka rokan min Allah ya saka ni cikin wa'annan al'ummata ka da za ka yi jihadi sai manzo Allah ya mata addu'a yake wa anti minhu sai ya sake kwantawa kuma haka sai bacci sai ya farka kuma yana murmushi yana dariya sai ya manzo Allah me yake baka dariya sai ya ce wata al'umma ta ce Allah ya nuna min ita za ta hau kunuron ruwa za ta hau ruwa gulbi ta je ta yaki aka nuna min su kan karagal mulki kan gadon mulki ma'ana alama ta jin na jin daɗi da yalwa sai ta ya rasulullah wa Allah ya jala ni minhu sai ta ya manzo Allah karo kan min Allah ya saka ni cikin sai ya ce anti min al-awwalina kina cikin na farko to sai Allah ya karbi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamanin sayyidina Usman a lokacin baya baya da zai a ce za a je har bawara annahar a je ayi jihadi zamanin sayyidina Usman sai jihadi ya tashi tana cikin waɗanda suka tafi tare da mijinta su dan ta je bayan sun tsallake ruwa aka kawo mata abar hawa tana hawa sai ta fadi ta mutu Allahu akbar قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول يتي يا جمن الله انا فدا يجيك من روايه انا فدا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام يا كسان شيء كان شيء زيارتي ام حرام محرمه ce aka ce ya kumbun disa ce cikin dangantaka ko kwareno malamai suka yi ijma'i cewa muharraman sa ce binti milhan fatut'imuhu in manzo Allah ya shiga gaishe ta sai ta kama masa abinci ya ci wa kanat ummu haramin ta ubada ubada ibn samit ta kasance matan ubada ibn samit ne fa dakhala alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa tarana sai manzo Allah ya shiga gaishe ta fa at'amatu sai ta bashi abinci ya ci wa ja'alat tafli ra'sahu sai ta dau tana karkade masa kansa kura فنام رسول الله sai الله عليه وسلم سيما زال الله يبكي ثم استيقظ sa'annan sai manzo Allah ya farka daga bacci wa huwa yadhhak halin kasancewarsa yana dariya qalat sai ta ce fa qultu wa ma yudhikuka sai nace me ke mak menene yake baka dariya ya manzo Allah me yake sa ka dariya qala sai ce nasu min ummati uridu alayya wa an su mutane ne a cikin al'ummata aka nuna min guzatan fi sabilillahi suna masu yaki a cikin tada addinin Allah yarkabuna sabajan hadal bahari za su hau doron wannan gulbin mulukan alal asirra ka mulukin ka ce su sarakuna ne akan gadajen mulki aw mislal muluki ka mai riwaya ce ko ko mislal muluki yace alal asirrati shakka ishafu qalat sai ta ce fa qultu ya rasulullahi sai da ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ud'u Allah an yaj'alani minhu karo kan min Allah ya sa ni cikinsu su ni ma na samu shahada fada'a laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya mata addu'a yace Allah ta saka ta cikin wa za a rasa sa'an nan kuma sai manzo Allah ya kishin da ya kwanta yana bacci sun masai kaza sa'an nan sake farkawa daga bacci wa huwa yalhafu halin kasancewarsa yana dariya fa qultu sai ce ita matan wa ma yughikuka menene yake baka dariya ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sai ce nasun min ummati wa mutane ne cikin al'ummata uridu alayya aka nuna min guzatan masu yaki a cikin sada addinin Allah fi sabilillah kama qala fil awwali kaman kaman yadda ya faɗa a farko kala sai ta ce wa qultu ya rasulullahi sai na ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ud'u Allah an yaj'alani minhum karo kan min Allah ya saka ni a cikin su qala anti min al-awwalina sai ce ke kina cikin na farko din ko farakibatil bahra sai ta hau aka je aka hau gulbi aka je aka yi jihadi da ita tana tare da mijinta ubaratu dan sabit har aka dawo aka tsallake ruwa da aka kawo mata abin hawa ta tana hawa sai ta faɗi sai ta mutu في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت شيني كرشنت كينا معناها تاسع مشهادة كينا babu darajatil mujahidin fi sabilillah yace babin da ke bayanin daraja daraja na waɗanda ke yaki dan ta da addinin Allah madaukakin sarki yuqalu hadhihi sabili wa hadha sabili yace a harshen larabci ana cewa hadhihi sabili wa hadha sabili as-sabilu yu'annas wa yuzakkar قال أبو عبد الله الإمام البخاري غزا واحدها غازل أي غزا جمع من غازل هم درجات أي لهم درجات سنة درجوج متاكي متاكي أورا الله من أوكتين سركي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال عن كربو ابو هريره الله كان متدايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي man amana billahi wa bi rasulihi duk wanda ya bada gaskiya da Allah da manzansa wa aqama salata wa sama ramadana yayi sai da sallah yayi sallah kamar yadda aka umarce shi yayi azumin wata ramadana wa hada dhikru fadl min afrad al-am al-am la yukhassis baya nuna cewa babu zakka babu hajji. wani ɓangare ne aka fada ba ana nufin a kididdige duka ne, ma'ana yayi aiki da addinin musulunci yadda ya kamata kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna Allah maɗaukacin sarki zai sa shi aljanna jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardihi da ya ko ya je yayi jihadi ko ko a'a yana zaune a kansa bai je yayi jihadi ba التي ولد فيها فقالوا سيسك يا رسول الله يا من زن الله صلى الله عليه وسلم أفلا نبشر الناس من زي أنا مهم متاني بشارة دو أن دو أن مغنى قال سي من زن الله يشي أي الأمر با حق يكي با inna fil jannati ni daraja ya ce ai a cikin aljanna akwai matakai matakai guda ɗari a adda Allah lil mujahidina da Allah ya tanadar wa masu yaki don ta da addinin Allah fi sabilillahi ma bayna darajataini kama bayna sama'i wal ardi tsakanin kowane bene zuwa bene ko kowace daraja daraja zuwa daraja tsakanin ma'ana kwatankwacin kasa zuwa sama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ai ba na al'amarin ba nan yake ba ai wanda ai jihadi din saboda aljanna din in aka shiga aljanna Allah ya tanadawa masu jihadi dan ta da addinin Allah matakai ɗaya bayan ɗaya guda ɗari kowane mataki tsakanin mataki da mataki yayi sama da kasa mm. saboda shi sai manzo Allah ce fa iza sa'altumullah duk wanda zai roki Allah alkhairi madauk Allah madaukakin sarki alkhairi fas'aluhu alfirdausa ku roki Allah madaukakin sarki aljannatul firdaus haka manzo Allah ce idza alkimullaha fasaluhu aljannata alfirdaus duk sa'an da zaka roki Allah ma iyayenka ne kace Allahumma hamli walidi wa wa adkhilhu aljannata alfirdaus ko walidati wa adkhilha aljannata alfirdaus ko kai da kanka duk wanda zaka roka kai ne ma kanka ko matarka ko mijinki ko danka ko mahaifinka ko mahaifiyarka ka rokan masu Allah ya saka su aljannatul firdaus saboda aljannatul firdaus aka ce sai wanda ya gani yana cikin abubuwa guda nawa ne da Allah ya halicce su da hannunsa ta mai daraja jannatul firdaus aka ce fa innahu awsatul janna jannatul firdausi ita ce fiyayyen aljanna duk baki daya gidajen aljanna duk baki daya aljanna jannatul firdausi ita ce fiyayye wa a'la aljanna ita ce kuma saman aljanna eh, gidajen aljanna duk ita ce sama urahu qala wa fawqahu arshur rahmani yace ai in aka kai jannatul firdausi an kai makura daga nan sai al'arshi wa minhu tafajjaru anharul janna daga jannatul firdausi koramun aljannon aljanna duk gidajen aljanna suke kulkulowa suke bugowa daga jannatul firdausi قال محمد بن فليح عن أبيه وفوقه عرش الرحمن يتي سمع الجنة الفردوس العرش الله مدوغة سركي قال حدثني موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يتي رأيت الليلة رجلين ناجي ددر وأنس متاني قدادي أتياني سكزومك فصعد بي الشجرة suka haye da suka haye da ni a bisan shajara bishiya fa adkhalani daran hiya ahsanu wa afdalu lam ara qattun ahsana minha suka shigar da ni wani gida gida wanda yafi duk gidaje kyau ban taba ganin irin wannan gida ba qala suka ce amma hadhihi daru fadaru shuhada'i amma wannan gida da kake gani gidan waɗanda Allah ya azurta musu shahada kenan babul gudwati war rafati fi sabilillah babin da ke bayanin mutum yayi sammako ko ya yammanci yammanta yayi sammako ko ya yammanta a cikin yaki dan tada addinin Allah wa qaba qausi ahadikum min aljanna da misalin kwatan kwatin kamu ɗaya da Allah zai baka ko ko taki da Allah zai baka taku ɗaya ko kamu ɗaya a cikin aljanna yace ya fi duniya duk baki ɗaya da abin da ke cikin ta قال حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي ان تربو daga انس بن مالك الله كار مسا يدايك الله صلى الله عليه وسلم يتي لغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها yace kai sammako a cikin yakin ta da addinin Allah ko ka yammanta a cikin ta yakin ta da addinin Allah yace ya fi maka dukkan duniya da abin da ke cikin ta قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن خليف قال حدثني ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن علي بن ابي عمره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي عن كربو daga manzon Allah tsira da annabi Allah tabbata a gare shi yace laqabu qausin fi jannati khairun mimma tatlu alayhi shams wa taghrubu yace qabu qaus misalin taku ko kamu ɗaya ko ma'ana waje kankani a cikin aljanna da Allah zai baka yace shine mafi alkhairi da duk abin da rana ta hudu akan shi ta faɗi ma'ana dukkan duniya baki ɗaya ba ta yi daidai da taku ɗaya ko kamu ɗaya a wanda abin da Allah zai baka a cikin aljanna ba قال أمي قال حدثنا قبيصة قال حدث أما داي با كنا زون جدا با لكي الله يبام شهادة كو الله سامنا تكي با لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصدر لا تحسب المجد تمرا أنت آكله kada ka tsammanin cewa ɗaukaka wurin Allah maɗaukakin sarki kamar da dabino ne ka ɗauka ka ci babu wata wahala yace lan tablugha al-majda hatta tal'aqa sabira ba za ka taba samun ɗaukaka wurin Allah ba har sai ka ɗanɗana as-sabir larabawa abu mai abin da yake komai ɗaci sunan shi as-sabir a wurin su ba haushe menene sunan abin da yake komai ɗaci eh, madaki mur kwartowa ko menene duk kowanne ne yana da ɗaci ma'ana yace la tahsabal majda tamran anta akilu lan tablugha al-majda lan تبلغ المجد حتى تلعق الصدر kada ka tsammani tsammani cewa ɗaukaka a wurin Allah haka yake a kara zube ba da wata wahala ba za a samu a'a yace ba dabino ka ɗauka ka kaci sai kayi kaman kana yi sai zaka zage dantsi sai ka kauce mashi dan sai ka saba ma son zuciyarka sai ka saba ma al'umma duk akan gaskiya wannan ya zage ka wannan ya faɗa ka saba ma son zuciyarka mun ga matakan jihadi ko sai kai wannan duk baki daya sa'annan Allah madaukakin sarki ce waje alna minhum jihar. lan tablugha al